Sakataren hukumar alhazan ƙasar ta Nijar Alhaji Nuhu Sallau ya wa manema labarai a Madina cewa daga cikin alhazan ƙasar ta Nijar guda dubu goma sha biyu tuni har dubu sha ɗaya sun iso nan ƙasar saudiya kamar yadda ya yi ƙarin bayani to lalle sai mu gode mu allah inda dai cikin dubu goma sha biyun kin na nijar sai mu ce dubu goma sha ɗaya sun zo a madina ko makka za a cira kenan dubu ɗaya dai saura kenan jirgi in ya je ya dawo sau biyu shi kenan ina tama mutum dubu kaɗai ne ya saura muna tsammanin nan da kwana biyu ko miya ƙare sai a ma allah godiya musu wannan abin kuma muna fatan aiki na gari kuma a koma lahiya. Sakataren hukumar alhazan Nijar Malam Nuhu Sallau ya ce daga cikin wannan adadi na alhazan kasar Nijar da suka isu nan Saudi Arabia dubu biyar sun riga sun gama ziyara a Madina kuma sun shige birnin Makka yayin da dubu shiddan suke nan Madina suna ci gaba da ziyara. Kamar dubu eh, goma sha ɗaya kinan da na ce muku sun zo, to wajen dubu biyar masu wuce. kenan kamar wajen dubu shida suna nan za su huce to wani mataki kuka dauka na wayar da kan alhazai wannan eh, matakan ne da tsari muka dauka tun daga can kasa Nijar akwai eh, wannan tsari da muka yi na komisar ohaj akwai kuma hallo masu taimaka mu na agence akwai kuma hallo kin yi eh, yan jarida su ma suna kama ana waye mutane kai bisa menene haji to kawo yanzu kun game da wata matsala a cikin alhazai ko rashin lafiya ko wani abu makamancin haka dai kamar maniyata ma wanda suka bace ko kuma sun wanda suka samu accident an samu mutum uku har ma an samu dan kariya su wanda suka nan suna asibiti yanzu eh, suna asibiti ana masa magani kuma alhamdulillah muna fatan nan da sati guda ko biyu su samu su su anan madina suke anan madina suke batun addu'ar neman zaman lafiya ga kasashen afirka da ke fama da rigingimu ita ce babbar bukata ga maniyatan na bana in ji sakataren hukumar alhazan ta nijar malam nuhu sallau kuma hallo kasumance da aikin da suke na allah ne na kansu ne kuma na ƙasa ne kenan in sun ma eh, kansu roƙo su ma ƙasa roƙo shi ma dai shugaban kungiyar gwamnoni 19 na arewacin Najeriya, Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya nuna irin wannan bukata a lokacin da yake sallamar alhazanshi na jihar Niger. A taimaka kuma a roƙon mana zaman lafiya a A ranar 26 ga watan Zulkada da ya daidai ga biyu ga watan Oktoba ne dai ake sa ran hukumomin ƙasar Saudiyar za su rufe hanyar Jidda zuwa Madina, wato sai dai alhazai su wuce Makka kai tsaye.